a wayoyin kowa ya duba in ya kashe waya sai ya kunna bayan ya kunna kuma sai ya kashe ta in ya tabbata cewa ya ya kashe ta Allah ya kashe fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ji mu amfana muna maraba da dukkan malaman ku ba sani ba da kuma ba su tsiri akwai kalma ɗaya da za ka yi ta buɗewa. Yau da sai tsauraya da kake da ba za ka yi a su a ayoyin baya a za ka yi kamanta a shekara guda ba a da ba za ka kira mu eh, su suna kira wani kira yanzu kawai za mu tashi shi wanda zai na yi wuda zuwa ne kamar da mai gabatarwa ya gabatar da wani tsohon jawabin za a yi wata mota za mu ci gaba da karatu a kan lokaci kuma da ya bi abin da za mu ci ba mun lafiya ta fasakarwa muka tsara yi kowace shekara a maimaita kan cewa a yi hankuli a saurari karatun za su na fahimta wanda za mu ci nasara a kan abubuwan da suka saurara

قرئ القرآن Allah'ın kayışını yapan abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, abiler, kuma na a eh, Allah ta ba wannan eh, da ya kamata a fara godiya na malam Allah shi iko ya ko shekara kamar da ya fara zuwa kuma na ƙara yin ƙwarin zai ci gaba da wannan karatu har zuwa shekarun da yi kuma kuma na ƙarfafa iko rinka zuwa masu tsara da wasu ma'ana ƙarshe suna so mutane a yi al'umma wannan bawan Allah da yake gina mana sabon masallaci wanda da wurare da su kuka yi cikin dole a kan fara suna kiran wannan wurin kan fara wanda mai gida sai kowa ko ta tafa ne hakuri wanda ne kawai Allah ya ga muna saba da baki za mu iya yin zaman da rafi a cikin sabon insha Allah ya ce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

sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci na gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan shekara ta 1447 wadda yake daidai da shekara 2026 yau guda ɗaya ga watan Ramazan, sannan 18 ga watan biyu na 2026 godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon ta ne da ganin daman ne ya sake ara mana lokaci ya ba mu lafiya ya ba mu iko har muka sake haduwa a wannan masallaci kamar yadda muka saba haduwa a duk shekara domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma babu shakka wannan ni'ima ce ba kankanuwa ba da Allah subhanahu wata'ala yayi mana yawa bayan ya baka dama yara maka lokaci da baka lafiya ka samu halartar wannan wata mai albarka watan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa al'ummarsa da sahabbansa albishir da zuwansa ku cewa wani wata mai albarka ya zo muku watan da ake buɗe ƙofofin sama a buɗe ƙofofin aljanna a kuma rufe ƙofofin wuta sannan kuma a ɗaɗɗaure shaiɗanu. watan rahama watan da Allah subhanahu ta'ala yake gafara ga bayansa duk wani wanda ya riski wannan wata har ya zo ya tafi Allah bai gafarta masa ba wannan ba karamar asara yi ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana Allah subhanahu ta'ala ya ta goma shi wannan wata ga wannan al'umma ya kuma sanya rahamarsa da falalarsa a cikin wannan wata ya zaɓe shi ya zama watan da zai yada annabinsa sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi ya saukar masa da alkur'ani a cikinsa sannan ya kasance wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta ma waɗanda suka yi azumi a cikinsa suka yi kiyamun laili wata ne wanda alaƙarsa da alƙur'ani take da ƙarfi ƙwarai da gaske tun daga lokacin da aka saukar da alƙur'ani a baitul izza a sama ta kusa kamar yadda zo cikin asar ɗin abdullahi ɗan abbas sannan daga nan a cikin wannan watan sha bakwai ga wannan watan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a kogon hira a cikin garin makka allah ya ko jibrilu da saƙo Haƙo na farko wanda ya kwakwata zuciyar ma'aiki da shi Allah ya saukar da shi a cikin wannan wata shaharu Ramadan allazi unzila fihi alquran sannan Allah ya albarkaci wannan wata da wani dare wanda ya fi dare dubu wanda ba shi ba Shi ne daren lailatul qadr daren da duk wani wanda ya dace da shi shi ma Allah yake gafarta masa kabe ce man qama lailatul qadr ufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ji ya yi dacin kiyamun laili a daren lailatul kadiri annabi ya ce an gafarta masa zunubinsa wannan wata mai albarka watan alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama duk shekara jibrilu yake saukowa zuwa gare shi domin su yi bitar alkur'ani a cikinsa har ya kasance shekarar ƙarshe a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya sauko a wannan wata har sau suka yi mu'arada wato suka yi bitar alkur'ani daga farkon har ƙarshe sau da watan ramadan wata ne na alkur'ani don haka muna yi wa allah godiya da yake babu wannan dama a wannan gari mai albarka muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu dace a cikin abin da za mu faɗa Allah subhanahu wata'ala ya saisaita harshen mu faɗi alkhairi kuma Allah ya ba mu iko ikon aiki da abin da muke faɗa kamar yadda aka sani shekarar da ta gabata mun fara tafsirin suratun nur sura ce wacce ke cike da hukunce-hukunce da suka shafi zamantakewa na iyali da abin da ya shafi zamantakewa na uwantaka na dangi kuma abin da ya shafi ainihin alaƙar mu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen masa biyayya sauran abubuwa da dama waɗanda lokacin da muka yi bayanin farkon surar mun ambace su farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya fara bayanin hukuncin bazinata inda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin wanda aka same shi ko wanda aka same ta da aikata zina aka kuma tabbatar da wannan laifin a kanta ko a kanta kuma ba su taɓa yin aure ba Allah ce a yi musu hulala tamanin mun yi magana akan wannan sannan Allah ya faɗi wato hukuncin auren mazinaci wato wanda yake aikata zina ya ƙi tuba ko mazinaci da take sana'ar zina ta ƙi tuba Allah ya faɗi hukuncin aurensu ce bai kamata a ce mutanen kirki sun hada aure da zuriya da irin waɗannan ba Allah ce ya haramta ma irin waɗannan aure a tsakanin mu'minai dan Allah ya maganar wato waɗanda suke yi wa mata katangaggu mata na kirki waɗanda ba a san su da lalata ba suke musu kazafi da jefe su da aikata zina sannan su kasa kawo shaidu hudu su ma Allah ya ce a yi musu bulala tamanin Daga kara karbi shaidar su har abada Allah ce waɗannan su ne waɗanda suke fasikai to bangiji ya faɗi hukuncinsu matuƙar ba su tuba ba su wani shi ne hukuncinsu amma waɗanda suka tuba suka ta ayyukansu Allah subhanahu wata ya ce shi mai gafara ne mai jin ɗai. sai Allah ci gaba da bayanin wani nau'i na ƙazafi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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الله سبحانه وتعالى يتي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين على سواء أن سكي الديفا ماتا ينسن أولين ذناء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أما ما سد شيدو سيسو كنسول كنسو فشهادة أحدهم وشهد الأنس أربع شهادات بالله رسوى إذن زيد الله innahu la min da sadiqina cewa lalle shi yana daga cikin masu gaskiya wal khamisatu rantsuwa ta biyar anna la'nata Allah alayhi kana min al-kadhibina ce la'anar Allah ta tabbata a kansa idan ya zanto daga cikin makaryata bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci haddin mazinata guda biyu sannan Allah ya ambaci ƙobar kazafi sun ya jefi ɗan uwansa da zina ko ‘yar uwansa. Insha Allah subhanahu wata ara a nan kuma sai yake bayanin hukuncin miji ya yi wa matansa kazafi yanzu al'amarin akwai bambanci. Akwai bambanci tsakanin mutum ya yi wa wani can daban ko wata can daban kazafi wadda ba na kusa da shi ba ba matarsa ba. Ya yi mata ƙazafi. ko ya yi ma wani namiji ɗan uwansa ƙazafi da kuma mutum ya yi wa matarsa ƙazafi an sani cewa matar mutum mutuncin sani mutuncin ka shi ne mutuncin matarka mutuncin iyalinka mutuncin yayanka yana alaƙa da mutuncin matarka kuma yayin da mutum zai soki abin da zai taɓa mutuncinsa da wanda al'amarin yana da girma kwarai da gaske yayin da mutum zai jefa wa matarsa zargin zina da wannan ba zai takaita a kansa ita kaɗai ba zai shafe shi zai shafi 'ya'yansa sannan kuma zai shafi rayuwarta ta gaba haka al'amarin yana da girma da haka sai ya zanto Allah ya bambanta hukuncin mutumin da zai yi ma na nesa kazafi da kuma wanda zai yi wa matarsa kazafi idan wani ya yi wa ne wani kazafi na nesa ba lalle shi abin ya shafe shi ba ko ya shafe mutuncin gidansa wanda ya yi wa kazafin shi zai cutu amma yayin da miji ya jefi matar shi da zina to shi zai cutu matar za ta cutu sannan 'ya'yansu da sauran dangi duk za su cutu wanda ya sa hukuncin sai zama daban da hukuncin da muka ambata a karatun bayan na kasafi Allah ce zai na yarmuna jahun Waɗanda suke jifan matayensu da zina walab ya lahum shuhada'u illa kusa anfusuhum kuma ba su da shaidu sai su kansu nune shaidun kansu da kansu malamai sun ambaci dalilin saukar wannan ayar ko waɗannan ayoyin da za mu karanta da wannan da ayar da suke gaba da ita malamai sun ambaci sababin saukarta abubuwa ko kisoshi guda biyu da yake ambata a nan kisar farko ita ce kisar wani sahabi da ake kira hilal ibn umayya wanda ya tuhumi matarsa da aikata zina da wani mutum da ake kira sharik ibn sahma sannan isa ta biyu wani mutum shi ma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kira uwaimir al'ajjani shi ma ya tuhu matarsa da aikata zina duka hadisan guda biyu suna cikin bukari da muslim kuma a kowane hadisi ɗaya daga cikin waɗannan hadisai guda biyu mai ruwayar ya ambaci cewa Allah ya saukar da waɗannan ayoyin a dalilin wannan kissa a kissar hilal ibn ubayya da matarsa ibnu abbas wanda shi ne ruwaito hadisin yake cewa fa nazala jibril wa Alayhi alaihi wallazina yarmuna azwajahu fa qara'a hatta balaga in kana min as-sadiqin abdullahi ya kafa ce jibril ya sauko ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyin wanda suka fara daga wannan aya wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada har zuwa aya ta tara wanda Allah yake cewa wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin wadannan ayoyi guda biyar suka sauka a dalilin kissar shi Hilal ibn Umayya da matarsa a kissar Uwaymir shi ma tare da matarsa wanda ya rawaito hadisin shine Sahal ibn Sa'ad shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Uwaymir ibn waibir al-ajladi ya ce da shi qad anzalallahu fika wa fi sahibatika Allah ya saukar da ayoyi a kanka da kai da matarka hadisin abdullahi ɗan abbas imam al-bukhari ya rawaito shi yake cewa hilal ibn umayya ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu yana ɗaya daga cikin sahabban nan guda uku da aka jinkirta tubansu za ka cewa ala salasatin da na kullifo wanda yana ɗaya daga cikinsu to shi wannan sahabi hilalin da umayya ya jefi matarsa sunanta khawla bintu asif sai ya zo ya jefe ta ko ya tuhume ta da aikata zina da wani mutum da ake kira sharik ibn sahba sai Adam ya ce da shi albayyinata aw auhaddun ala zahri البينة أو حد في أو حد في ظهرك